بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya الله سبحانه وتعالى دكما يبوه قال النبي yabo ga annabinsa annabi Muhammad sallallahu barkanmu da sake saduwa wannan masallacin juma'a mai albarka masallacin juma'a na agga islamic center a nan dogire jimeta yola wannan rana na juma'a wanda ya dace da 22 ga watan muharram hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1442 wanda kuma shi ne ya dace da wanda ne kuma ya dace ga nawa ma miladiya ina ganin sha ɗaya ga watan september miladiyar annabi isa alaihi salam 2020 daidai domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma yau insha Allah za mu tashi a cikin suratul baqara aya ta 120 da aya ta aya ta 194 الله سبحانه وتعالى يتي الشهر الحرام. وسلم واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون عليم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين بارك الله فيك الله سبحانه وتعالى يتي ashahrul haramu bishahril haram wata mai alfarma daidai yake da wata mai alfarma watanni masu alfarma dukkansu daidai wade da suke wajen falala wajen haramci domin allah subhanahu wa ta'ala a cikin watanni masu alfarma ana ninka zunubi shi zunubi asali ba a ninka shi idan mutum ya yi laifi ɗaya sai a rubuta masa laifi ɗaya amma lada ana ninka shi idan mutum ya yi aikin lada guda ɗaya mafi karanci a ninka masa so goma kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki guda ɗaya za mu ninka masa goma to shi kyakkyawan aiki mafi karanci in ka aikata guda ɗaya a ninka maka goma to zai yi kuma a ninka maka sama da haka zai yi a ninka maka so ɗari bakwai zai yi a ninka ninkin ba ninkin wanda babu wanda ya san lissafinsa sai Allah subhanahu wa ta'ala dalilin a ninka so ɗari bakwai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce matsalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الله سبحانه وتعالى يتي مثال ودن دا سكي تيمكا ودا دوكيو ينسو سكي تير دوكي وينسو ينسو غا مسلمي غا كما مسلمي دا كما الديني مسلمي ودن دا amfani da dukiyansu ko kuma suke amfanar da dukiyansu wajen taimakawa musulunci da musulmai misalin su kamar misalin wanda ya shuka kwaya ɗaya ne na hatsi ɗauka misali ya shuka kwaya ɗaya na masara ko na dawa to wannan kwaya ɗaya ɗin nan sai ya fitar da zangarniya guda bakwai sai Allah ya ce fi kulli sumbulatin mi'atu habba a kowane zangarniya guda ɗaya akwai ƙwayoyi guda ɗari to kaga in ka ƙirga ɗari ɗari so bakwai sai ya baka ɗari bakwai to can gaba sai Allah ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana ninnin kalada ga wanda ya ga dama ma zai yi Allah ya ninka maka lada sama da ɗari bakwai sama da ɗari bakwai sai Allah ya ce wallahu wasi'un alim lallai Allah mai yilwa ne rahamarsa tana da faɗi tana da yawa sannan alim sannan Allah masani ne ya san halin da bayinsa suke ciki ya san abin da suke aikatawa to wannan sai ya nuna maka kenan ashe aikin lada ana ninka shi mafi karanci a ninka so goma ko kuma so ɗari bakwai ko kuma sama da haka to me zai sa a ninka maka lada gwargwadon niyanka gwargwadon ƙarfin niyanka gwargwadon ladanka idan ka tsarkaka zuciyarka kai abu don Allah to sai Allah ya karba ya yi ta ninka maka ninkin ba ninkin to amma kuma idan maka tsarkaka niyya ba Allah ba ruwan shi da aikinka ana aghna shuraka yani shirk man amila amalan ashraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa shirka Allah subhanahu wa ta'ala ce shi ya fi karfin ayi masa tarayya a hada shi da wani abu in ka hada bautan Allah da son a yabe ka ka yi abun alheri amma kuma ba don Allah ka yi ba don ka yi suna don a ce kana yi don ka shahara don a sani to a ran tashin alkiyama ba za ka samu lada ba sai Allah subhanahu ta'ala ya ce ku je wajen waɗanda kuka yi domin su fatarauna hal tajiduna indahum shay a wani riwayan hal tajiduna indahum jaza sai ku je ku duba shin za ku samu lada a wajen su ne to wannan sai nuna maka ashe kenan ana ninka lada gurgudun niyya shi yasa annabi ya ce wa inna ma li kulli imri'in ma nawa inna mal a'malu bin niyyat wa inna ma li kulli imri'in ma nawa lallai ayyuka suna karbuwa wajen Allah gurgudun niyya kuma gurgudun niyyan nan gurgudun karfin niyya gurgudun yawan ladanka to wannan sai nuna maka ashe ana ninninka lada to amma zunubi shi ba a ninka shi shi zunubi ba a ninka idan ka yi zunubi aikin sabo guda daya sai a rubuta guda daya shi ba a ninka shi to amma shi ma aikin zunubin din ana ninka shi a watanni masu alfarma a watanni masu alfarma shi ma zunubin din ana ninka shi watanni masu, masu alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ya ce mana su guda hudu ne ya ce thalathatun mutawaliyat wa wahidun munfarid yace guda uku a jere suke sannan kuma guda daya yana a ware shi kadai shine kace dhul da dhul da muharram kaga waɗannan guda uku a jere dhul qa'da muharram guda uku to sannan akwai guda daya kuma a ware shi kadai shine rajab to waɗannan su ne watanni masu alfarma wanda ko da aikin zunubi mutum ya yi to za a ninka shi to shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fala tazlimu fihinna anfusakum lalle ku kiyaye zaluntan kawunan ku a cikin watanni goma sha biyu din duka musamman kuma watanni masu alfarma guda hudun nan ka nisanci sabo to haka kuma ana ninka zunubi a wasu wurare misali a ka'aba a ka'aba idan mutum ya yi sabo ana ninka shi Allah ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqhu min adabin alim wanda ya nufi yin sabo a ɗakin Ka'aba ya yi nufi kawai tun kamin ma aikata to sai mun ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi in Allah subhanahu wa ta'ala to wannan sai nuna maka kenan a watanni masu alfarma ana ninka zunubi haka kuma a wurare da suke da alfarma irin makka da madina ana ninka zunubi to shi yasa a wannan ayan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce watanni masu alfarman nan daidai wa da suke wajen wato falalansu da kuma alherinsu da kuma albarkansu da kuma wajen sabon Allah ga wanda ya yi sabo shi ma dai ana ninka zunubi ga wanda ya aikata to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ash-shahrul haramu bish-shahril haram watanni masu alfarma ko kuma wata mai alfarma daidai yake da wata mai alfarma sannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal hurumatu qisas abubuwa kuma masu alfarma abubuwan da suke da alfarma su ma daidai wa daida suke wajen sakayya wajen sakayya sakayya shi ma iri ɗaya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma tada alaikum duk wanda yi ta'addanci a gare ku ya zalunce ku ya yi muku ta'addanci ya yi muku shishigi to kurama daidai wa daida ka duba adalci iri na musulunci Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya wa annabinsa da sahabbansa da kuma musulmin duniya baki ɗaya cewa idan aka muku ta'addanci to kurama daidai ta'addancin da aka yi muku kurama gurgurun abin da aka yi muku kada ku wuce gona da iri galibi wanda zai rama yana da fushi yana jin haushi sai ya ga zai wuce gona da iri wani ya mare shi guda daya in ya tashi ramawa sai ya rama biyar a daidai wanda ya yi maka ya yi maka daya kai maka mishi daya to shine Allah ya ce in za ku rama to ku rama daidai yadda aka yi muku kamar yadda ya zuwa wata ayan Allah ya ce fa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi idan za ku rama to ku rama daidai yadda aka zalunce ku iya abinda aka cuce ku iya abinda za ku rama sai Allah ya ce wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin da ma za ku yi hakuri ku yafe ma da shine yafi ashe kana da zabi guda biyu kana da zaɓin ka yafe wanda shine aka fi so kana da wani zaɓi na biyu kuma shine karama daidai yadda aka cutar da kai daidai yadda aka zalunce ka daidai ta'adin da aka yi maka iya kuma sakamakon da za ka nema kenan to sai Allah ya ce faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma i'tada alaikum duk wanda ya muku ta'addanci to kurama daidai yadda aka yi muku a ƙarshen ayan sai Allah ya bada umarni cewa a ji tsoron Allah sai Allah ya ce wattaqullah ku ji tsoron Allah wattaqullaha ku ji tsoron Allah menene tsoron Allah tsoron Allah shine kiyaye umarnin Allah in Allah ya ce yi kai in Allah ya ce bari ka bari to wannan shine tsoron Allah tsoron Allah kenan imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi tsoron Allah shine ka bi umarnin Allah ka bar abin da Allah ya hana ba tsoron Allah kamar yadda kake tsoron kura ba ko yadda kake tsoron zaki a'a ba haka bane a'a tsoron Allah kam shine abin da Allah ya ce kayi kayi abin da Allah ya ce ka bari ka bari to sai Allah ya yi umarni da aji tsoron sa sai ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah alamu kuma ku sani annallaha ma'al muttaqin lallai Allah yana tare da masu jin tsoronsa ka duba fa wannan sai nuna maka falalan tsoron Allah wannan sai nuna maka muhimmancin tsoron Allah idan kana tsoron Allah to kana tare da Allah wanda yake tare da shugaban ƙasa ai ya ji daɗi ko wanda yake tare da governor ya ji daɗi duk lokacin da kake tare da wani babba to za ka ga kai kam ai ka more to yaya kuma idan kana tare da Allah to kaga Allah zai taimake ka duk abin da kake jin tsoro Allah zai kiyaye ka zai kare ka duniya da lahira to wannan sai nuna maka muhimmancin tsoron Allah kenan domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk wanda yake tsoronsa yake bin umarninsa yake barin abin da ya hana to yana tare da Allah wato Allah zai taimake shi kenan wannan ma'iyyan nan ana nufin wato ma'iyyata i'ana kana tare da Allah ma'ana ma'ana wato Allah zai taimake ki kenan Allah zai taimake ka duniya da lahira matukar kana jin tsoronsa wannan sai ya nuna muhimmancin jin tsoron Allah kenan wanda ayoyi da dama sun yi nuni akan wannan misali Allah subhanahu wa ta'ala yace a cikin suratul anfal Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadli azim Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ku masu imani idan kuka ji tsoron Allah to lallai Allah zai sanya muku alfurkan alfurkan shine abin da zai rabe maka tsakanin gaskiya da ƙarya inda kana tsoron Allah to Allah zai kiyaye ka daga fada masharri Allah zai sa katanga ba kai ba aikata sharri sannan Allah zai taimake ka kuma sannan abu na gaba Allah ya ce wai kaffir ankum sayyi'atikum zai kankare muku zunubanku miyagun ayyukan nan Allah zai kankare su wa yaghfir lakum Allah zai yafe muku yayi muku gafara lallai ku sani falalan Allah tana da girma a wata ayan Allah subhanahu wa ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda ya ji tsoron Allah to Allah zai sanya masa sauƙi a cikin lamuransa duk abin da ya sa a gaba to hakika zai samu sauƙi ƙwarai da gaske matukar mutum yana jin tsoron Allah to Allah zai sauwaka masa al'amuransa al'amura dai ba za su shirke masa ba a wata ayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan ma ilimi kake so to ka ji tsoron Allah Allah zai baka ilimi Allah ya ce wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bi kulli shay'in alim ku ji tsoron Allah Allah zai baku ilimi Allah masani ne ga dukkan komai to ashe tsoron Allah shine maganin komai arziki kake so Allah subhanahu wa ta'ala yace wa man yattaqillaha wa man a can karshe sai yace yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai ba shi arziki ta inda ma baya tsammani to wannan sai ya nuna mana muhimmancin tsoron Allah kenan wanda ayoyi da dama sun yi bayani akan wannan ayoyi guda hamsin da hudu suka zo suka nuna muhimmancin jin tsoron Allah babu lokaci za mu takaita akan wanda muka karanta domin ayoyin suna da yawa ayoyi har hamsin da hudu al-imam ibnu kathir ya fassara wannan ayan kuma ya faɗi dalilin saukan wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da mushirikan makka suka matsawa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da cutarwa sun cutar da su cutarwa na ƙarshe matuƙar cutarwa to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa sahabbai su yi ta haƙuri kufu aidiyakum wa aqimu sala ku kame hannayen ku kar ku rama ku ci gaba da haƙuri ku dinga yin sallah kawai kada ku rama waɗannan kafiran maka suna ta cutar da sabon annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah subhanahu wa ta'ala ya tika da kurama ku yi haƙuri kawai to amma daga ƙarshe sai Allah ya saukar da wannan aya da kuma ayoyin da muka karanta makon da ya gabata Allah ya ce to daga yanzu dai duk wanda ma ya cutar da ku kurama kawai faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma alaikum daga yau duk wanda ya cutar da ku ku rama daidai gurgurun cutar da ya muku duk wanda yake muku kule ku ce masa cas daga yau haguri ya kare Allah subhanahu wa ta'ala ya ba masahabbai wannan daman ya ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama daman ramawa daga wannan lokacin kuma sai aka samu sauki al-imam ibn kathirin ya kawo hadisi daga abdullahi ibn abbasin radiyallahu anhuma abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu anhuma yace lamma sara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mu'tamiran fi sanata sittin min al-hijra abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu anhuma yace lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi da tawagansa mutum dubu ɗaya da hudu annabi sallallahu alaihi wa da shi da tawagansa mutum dubu ɗaya da hudu sun ɗunguma za su tafi makka sun dunguma daga madina sun taso daga madina za su tafi ka'aba a makka domin aikin umra su abin da ya kai su makka shine su je su yi umra annabi da sahabbansa mutum dubu daya da dari hudu sun tafi aikin umra to amma waɗannan mushirikan makka kafiran makka sai suka hana annabi sallallahu alaihi wa sallama shiga makka suka ce ba za ka shiga ba ba mun kore ka daga garin ba me ka hauka kuma annabi ce ba wai na zo don in yi fada da ku ko in yaƙi da ku ni ban kawo muku yaƙi ba ni na zo ibada ne suka ce sam annabi ba zai shiga ba kamar da a wata ayan Allah ya ce humul ladina kafaru wa saddukum anil masjidil haram waɗannan kafiran makka nan su ne suka kange ku suka hana ku shiga garin makka gashi kuma sun kafurcewa Allah a tare da haka kuma suka hana ku shiga garin makka ba don komai ba don ku yi ibada kadai fa to amma saboda musgunawa musulmi sai suka hana annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa shiga garin makka ibnu kathir yace wa habasahu al-mushrikuna an dukhul kafiran makka nan suka hana annabi da tawagansa shiga garin makka wa sadduhu bima ma'ahu min al fil dhilqa'da yace wannan abun ya faru ne a watan zulqa'da a watan zulqa'da hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin shekara shida ne shekara shida bayan annabi sallallahu alaihi ya koma madina ya zauna shekara shida to sai nufin ya je umra shikenan sai waɗannan kafiran suka hana annabi sallallahu alaihi wasallama shiga garin makka annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kokari ya yi ta ba su haƙuri su ba shi dama ya je wannan umran suka ce sam idan kana so mu baka dama ka zo kai umra ka koma sai wani shekara sai ka dawo amma wannan shekaran kam ba maganar shiga makka wannan abun ya dami annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dami sahabbai kuma to daga ƙarshe sai annabi sallallahu alaihi wa sallam don kissa kissa ce mai tsawo lokaci ba zai isa mu kawo ta duka ba to daga ƙarshe dai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba wa sa haguri cewa yanzu abinda za mu yi mu warware umranmu dama sun yi nufin in sun yi umra za su zauna kuma su yi aikin haji kuma sun zo da dabbobin su ma dabbobin hadaya domin wasu su suna yin tamattu'i ne tamattu'i shine in kai aikin umra ka gama sai ka cire ihrami lokacin aikin haji kuma sai ka sa ihrami kai aikin haji kuma wannan shine tamattu'i akwai kuma qiran qiran kuma shine ka hada aikin umra din da aikin haji ba tare da ka warware ba ka ci gaba da zama da ihrami har ka gama aikin haji to wasu su sun yi kiran za su hada umra da aikin haji ba tare da an bambanta tsakanin su ba tare da an rabe ba ba tare da an warware ihrami ba wasu kuma tamattu'i ne in sun gama aikin umra za su warware su cire ihrami ranar takwas ga wata kuma ga watan zulhijja sai a sa sabon ihrami Ayi, ayyuka na hajji kuma to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai abinda zamu yi yanzu mu warware duk da cewa sun zo da dabbobi fa wannan ya zo da taguwa shine raƙumi wannan kuma ya zo da saniya wannan ya zo da rago sun zo da wato dabbobinsu domin in sun gama umra su yi aikin haji in sun gama aikin haji kuma shikenan sai a koma madina amma waɗannan suka hana annabi sallallahu alaihi wasallam shiga garin makka suka ce babu shiga wannan shekaran idan kana son ka shiga to al'amul mukbil suka ce wani shekara shekara mai zuwa sai shekara mai zuwa to daga nan sai aka ɗauki alkawari shine abin da ake ce masa sulhul hudaybiyya aka yi yarjejeniya cewa daga wannan shekaran ma ba za a sake yin fada ma tsakanin kafirai da musulmai ba za a sake fada ba har na tsawon shekara goma to wannan kuma sai ya taimaka wajen musuluncin din ya haɓaka ya ci gaba ya ƙara ƙarfi to ba faɗa har tsawon shekara goma to saboda haka sabai suka ci gaba da da'awa musulunci yana ta ƙara haɓaka yana ta ƙara wato yaɗuwa to duk da cewa sahabbai ba su ji daɗin wannan sulhun ba domin wannan sulhun din kafiran maka sun yi zalunci a ciki sun yi zalunci suka kawo sharuɗa na zalunci suka saka suka ce na ɗaya ba za a yi faɗa na tsawon shekara goma ba wannan na ɗaya sannan na biyu sai aka rubuta sharuɗan ne sharuɗan da suka saka suka ce to duk musulmi idan ya koma kafurci to shi kenan ba za su dawo da shi ba idan aka samu kafiri kuma ya zo zai musulunta to annabi ya mai da shi a duba irin wannan annabi ce eh, na ji na yadda lokacin da kuma za a yi wannan sulhun za a rubuta agreement din aka rubuta bismillahir rahmanir rahim suka ce a mu ba mu yadda da wannan ar-rahman nan kalman ar-rahman ba mu yadda ba a share aka aka rubuta min muhammad min muhammad ibn abdullah rasulillah suka ce sam ba mu yadda kai rasulullah ba ai da mun yadda kai manzon Allah ne ai da ba mu yi fada da kai ba da ba mu yaƙe ka ba annabi ya ce ni dai na san ni manzon Allah ne ko da ku kun karyata ni ni dai manzon Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace ashare rasulullah din aka share kalmar rasulullah aka rubuta min muhammad ibn abdullahi daga muhammad dan abdullahi cewa shine wannan yarjejeniya da aka yi tsakanin ƙuraishawa kafirin makka cewa ba za a yi fada ba na tsawon shekara goma ga dokoki dai kamar yadda muka faɗa da zo har zuwa ƙarshe shikenan duna Umar abun ya ɓata masa rai sayyiduna Umar ya ce ya manzon Allah ba akan gaskiya muke ba ya manzon Allah manzon Allah ya ce eh akan gaskiya muke to ya manzon Allah me yasa zamu karbi kaskanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai hakuri na Umar ya ce ya manzon Allah ba ka ce mana wannan zamu shiga makka ba annabi ya ce eh na ce zamu shiga makka to na ce maka sai a wannan shekaran ai ban ce a wannan shekaran ba i haƙuri annabi sallallahu alaihi wasallam daga ƙarshe dai ina yanke kissan din saboda ba lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam daga ƙarshe yace ya ku sahabbaina yanzu fa kowa ya je ya tube ihramin sa a kowa ya je ya aski ya tube ihramin sa kawai mu koma gida sahabbai sai suka yi kaman ba su ji maganar wannan maganan ba kaman ba su ji ba saboda wato irin kishin da suke yi wa musulunci ba wai don su yi manzon Allah taurin kai bane a'a saboda irin kishin da suke yi wa musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yace nace ku je ku ku yi aski ku ci hirami ba wanda ya amsa wa manzon Allah kowa yana zaune gum kawai annabi ransa ya bace ya koma ya shiga wajen matarsa yace ina jin tsoron mutane na dinnan fa da su halaka fa na ba su umurni ba su bi ba matar da take tana da hankali ta ce ya manzon Allah abinda za a yi ba kai ka je ka gira wanzami ka bashi kanka ya yi maka aski kawai kar yi kowa magana shikenan annabi sallallahu alaihi salama ya je ya kira ya ce wanzam ya ce masa aski da suka ga manzon Allah yana aski shikenan sai kowa kawai yana kiran wanzam ya zo ya masa aski kowa ya kira wanzam yana masa aski ko kuma wasu suna suna wa juna ina maka aski kai ma yi mini to daga ƙarshe dai sai suka koma suka yi haƙuri suka koma din lallai kisan din tana da tsawo ibn kathir ya kawo ta da tsawo amma na yanke ta saboda wato ba lokaci to daga karshe al-imam ibn kathir rahimahullahu ta'ala ya ce wannan ayan ta nuna yadda sabai suka yi juriya suka yi haƙuri da kuma cutarwa da kafiran maka suka yi musu amma daga ƙarshe Allah ya sanya musu mafita shine ya ba su dama su rama ya ba su dama su rama to wannan kuma ya ƙara wa musulunci ƙarfi daga nan sai kafirai suka daina musguna wa musulmi kamar yadda alimam ibn ne rahimahullah ya kawo nan alarma mu je aya na gaba wa an fi sabilillah wa an fi sabilillah التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين بارك الله فيك آه، آية قبع الله سبحانه وتعالى يتي وأنفقوا في سبيل الله كتير دا دوكيو ينكو دومين amfanan musulunci دا مسلمين الله سبحانه وتعالى ta'ala yana ba cewa masu dukiya lallai su bayar da dukiyoyinsu ta hanyoyin amfanar musulunci da musulmai kuma su yi haka ɗin saboda neman lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna wanda kuma ya yi ƙememe ya ƙi bayar da dukiyansa saboda amfana musulunci da musulmai to kamar ya halakar da kansa ne. sai Allah ya ce wala tulqu bi aidikum ila tahluka kada ku jefar da kawunan ku a halaka yadda bai halatta ka ɗauko wuka ka soka ma kanka ko kai hangin hangin na kanka ka rataye kanka ko ka je ka kwanta akan kwalta mota ta zo ta taka ka ko ka hau wani bene ka faɗo ka mutu yadda bai halatta ka kashe kanka ba to haka kuma bai halatta ka yi ruwa da dukiyanka ba a nan gurin Allah subhanahu wa ta'ala sai nuna ruwa da dukiya in taimakawa musulunci da musulmai ga wanda Allah ya bashi dukiya mai yawa wannan halaka kai ne kamar yadda Allah ya bayyana yace wala tulqu bi aidikum ila tahluka kada ku jefar da kawunan ku a halaka idan ka ki taimakawa da dukiyanka ka yi ruwa da dukiyanka to wannan tamkar ka halaka kanka ne Allah ya ce wa ahsinu ku kyautata ku aikata ayyuka na alheri da dukiyoyin nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya baku wannan dukiyan da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka to ajiya ne maka ya wakilce ya wakiltar da kai ne saboda haka ka aikata aikin alheri kada ka aikata aikin sharri da dukiyanka yi kokari ka amfanar da musulunci da musulmai da wannan dukiyan da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka to shine Allah ya ce wa ahsinu ku kyautata ku aikata kyawawan ayyuka da wannan dukiyan ku nisanci aikata miyagun ayyuka da dukiya wani in Allah ya bashi dukiya to sai sabo taimakawa masu sabo yake yi da dukiyansa zai gina gidan sinima gidan karuwai gidan kallon bol sabo yake yi da dukiyansa Allah ya ce ku nisanci sabo da wannan dukiyan lallai ku da kyawawan ayyuka da dukiyoyin kunna inna Allah yuhibbul muhsinin domin Allah subhanahu wa ta'ala yana son masu kyautatawa lallai ku kyautata Allah subhanahu wa ta'ala yana son masu kyautatawa al-imam ibn kathir rahimahullahu ta'ala yace ya samo hadisi daga al-hudhaifa hudhaifa ibn al-yaman radiyallahu anhu hudhaifa radiyallahu anhu yace nazalat fi nafaqa yace wannan ayan ta sauka ne domin ta nuna wa masu dukiya cikin musulmi muhimmancin taimakawa da wannan dukiya muhimmancin taimakawa da wannan dukiya in kana son ka duba ka duba sahihul bukhari kitabu tafsir a cikin sahihul bukhari akwai kitabu tafsir ka duba babu wa anfiqu fi sabilillah babin din wannan aya ne muka karanta hadisi mai lamba 4516 kamar yadda sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama albara ibn azib radiyallahu anhu shi ma ya ce wa hadihi inna ma hiya fi nafaqa shi ma ya ce wannan ayan dai ta sauka ne domin ta nuna muhimmancin ciyar da dukiya domin amfanar da musulunci da musulmai akwai wani sahabi na annabi sallallahu alaihi shine abdullahi ibn abbas shi ma yace inna ma hiya fi nafaqati an tumsika biyadika anin nafaqati fi sabilillah abdullahi ibn abbas yace wannan ayan tana mana bayani ne dangane da muhimmancin taimakawa da dukiya ga wanda Allah ya bashi dukiya kada ya kame dukiyan ya yi mako ya yi ruwa ƙem ƙem ƙem zakka ma ba za a fitar balle sadaka balle kyauta zakkan da Allah ya wajabta shi ma ba za a yi ba to wanda bai yi abin da yake wajibi ba shin zai yi abin da yake musabi kaga ba zai yi abin da yake musabi ba to Allah Allah subhanahu wataala ya ce lallai ku kiyaye wannan dukiyan. lallai ku kiyaye shi yasa abdullahi ibn abbas ya ce kada ka kame hannunka ka yi ruwa ka ƙi taimakawa da dukiyanka ga musulunci ga musulmai ya ce wala tulki yadika ila tahluka ya ce in kai haka kamar ka halaka kanka ne kamar ka halaka kanka akwai babban malami da ake ce masa abdahak abdahak ya kawo hadisi ya ce kanatil ansaru ya tasaddaquna wa kuna min amwalihim ya ce mutanen madina sun kasance suna sadaka suna bayar da sadaka suna taimakawa da dukiyoyinsu ya ce fa sana sai wani lokaci sai aka samu wato shekara abubuwa suka tabarbare aka samu wato matsaloli na dukiya fa ko anin nafaqati fi sabirilla to sai sabbin suka daina taimakawa da dukiyoyinsu da ana taimakawa amma da hanyoyin samun din suka samu matsala to sai suka daina taimakawa to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ayan ya fa idan ba ku taimakawa da dukiyoyinku nan to kuna jefar da kawunan ku ne a halaka kuna halaka kawunan ku ne saboda haka ku kiyaye lallai ne ku amfanar da wannan dukiyan da Allah subhanahu wa ta'ala ya baku lallai ku amfanar ku taimaka wa mutane da wannan dukiya to shi yasa al-Imam Ibn Kathir a ƙarshe sai yace wa madmunul ayati al-amru bil anfaqi fi sabilillah yace wannan ayan dai ta kunshi bayani ne dangane da muhimmancin taimakawa da dukiya yace fi wujuhil qurbat duka aiki na da'a aiki da zai kusantar da mutum zuwa ga Allah to lallai masu dukiya su taimaka ce wa khasatan sarful amwali fi ma musulmi muslimin ce musamman bayar da wannan dukiyan wajen abin da zai amfanar da musulmai kaga musamman kenan a halin da muke ciki a yanzu da ake fama da tsadar rayuwa abinci ya yi wahala abinci ya yi tsada abinci ya yi tsada to ina masu dukiya ina masu dukiya dama ta samu ku siyo abinci ku dinga rabawa talakawa ku rabawa talakawa abinci abinci ya yi tsada to lallai masu dukiya sun samu dama da za su shiga aljanna ta wannan bangaren kuma kada ka yi tsammanin don ka cire dukiyanka ka bayar wannan dukiyan zai ragu ba ba zai ragu ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifu wa ma anfaqtum a wata ayan wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin a cikin suratu saba aya ta 39 Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya wa dan adam dan adam yana da ruwa dan adam akwai ruwa shi yasa a wata ayan Allah ya ce wa man yuka shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun waɗanda suka kiyaye kawunan su daga ruwa to waɗannan su ne za su samu babban rabo shine shiga gidan aljanna a sai bayar da dukiya taimakawa da dukiya wani hanya ne da zai kai mutum aljanna to shi yasa cikin wannan aya ta suratu saba aya ta tara Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu ku sani cewa duk abin da kuka bayar na dukiyar nan Allah zai maye muku gurbinsa in ka bayar sai Allah ya mayar maka wa huwa khairur raziqin shi Allah shine mafi alherin masu arzuktawa waye baka dukiyan Allah ne kuma yace maka in ka bayar zai maye maka gurbinsa shi yasa ya zo a hadisi kudusi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ruwaito daga wajen Allah Allah subhanahu wa ta'ala yace yabna adama anfik unfik alaik ya kai dan adam ka ciyar ka taimaka ka bayar ni ma zan baka in ka bayar zan mayar maka gurbin abin da ka bayar kuma zan ƙara haɓaka dukiyanka zan ƙara ma dukiyanka albarka zan ƙara ma rayuwanka albarka kuma daga ƙarshe zan shigar da kai aljanna ka duba fa shi yasa ya zuwa wani hadisi ya sallallahu alaihi wasallama yace babu wani yini face Allah subhanahu wataala ya turo mala'iku guda biyu su sauka saman duniyan nan su zo su yi addu'a su ce Allahumma a'ti munfiqan khalafa Allahumma a'ti mumsikan talafan Nabi sallallahu alaihi ya ce duk wayewan gari to sai Allah subhanahu wataala ya turo mala'iku guda biyu za su zo su yi addu'a ɗayan ya ya Allah duk mai bayarwa kamar yi masa gurbin abin da ya bayar Allahumma fi kan khalafa duk mai taimakawa duk mai bayarwa ya Allah kamar yi masa gurbin abin da ya bayar Allah ɗayan kuma sai ya ce mun fi kan talafan ya Allah duk wanda kuma ya kame ya ki bayarwa ya Allah ka hada shi da bala'i ka hada shi da masifa ka hada shi da hasara sai ga an hana zakkan an hana taimakawa an hana sadaka sai gobara ta zo sai ya samu wani masifa sai ya zo to shi yasa a yi ƙoƙari a dinga taimakawa da dukiya musamman a wannan hali da muke ciki na tsadan abinci da kuma tsadan kayan masrufi to lallai masu hannu da shuni sun samu dama na su taimakawa 'yan uwa musulmi da wannan dukiya wani babban malami a sai malama ce ma wata babbar malama farfeso ce sunanta huda abdulhamid a can ƙasar misra ita ma ta yi rubutu akan wannan sai ta ce lallai taimakawa da dukiyan nan wani hanya ne daga cikin hanyoyin tafiyan aljanna ya ce asbabun min asbabi dukhulil janna ko kuma sababun min asbabi dukhulil janna wato taimakawa da dukiya wani hanya ne daga cikin hanyoyi na tafiyan aljanna kamar da ayoyi da dama sun nuna haka misali suratul hajji aya ta saba'in da bakwai Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya yi umarni da aikata alkhairi da taimakawa da dukiya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya rufe ayan ya ce waf'alul khaira ku aikata alheri ya ku masu dukiya ku taimakawa da wannan ku taimakawa yan uwa da wannan dukiyar naku menene fa'idan da za ku samu sai Allah ya ce la'allakum tuflihun la'allakum tuflihun idan kun yi haka lallai tabbas zaku samu babban rabo babban rabo kuma shine shiga gidan aljanna saboda ka kada ka ji tsoro ka bayar kawai Allah subhanahu wa ta'ala shine ya baka kuma yace zai maye maka gurbin abin da ka bayar kamar yadda ya zo a cikin suratul baqara aya ta 272 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun duk abinda kuka taimaka kuka bayar na dukiyan da Allah subhanahu wa ta'ala ya baku to Allah zai cika muku dukiyan zai ƙara muku dukiyan zai sa ma dukiyanku albarka zai haɓaka dukiyan ta yi faɗi ta yi yawa kuma Allah ya ce wa antum la tuzlamun ba za a cuce ku ba ba za a zalunce ku ba za ku samu ladan cikakku a ranar tashin alkiyama ayoyi dai ba wata ayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce man zalladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifuhu lahu ad'afan kathira wane ne zai ba wa Allah kyakkyawan rance ba zai ba wa Allah rance Allah baya bukatan ka bashi rance a yana bukatan ka taimaka wa bayinsa to Allah ya ce to idan ka taimaka wa na dinan me fa'idan da zaka samu Allah ya ce fa yudha'ifuhu lahu adhafan katira to zan ninka masa ninkin ba ninki matukar kana taimakawa to Allah kuma zai taimake ka zai kara ma dukiyanka albarka zai kare ka daga dukkan sharri zai kare ka daga dukkan sharri to wannan sai ya nuna mana kenan muhimmancin bayar ne ashe don ka bayar ba zai sa dukiyanka ta ragu ba a'a annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya zo cikin sahihul bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallama yace ma na naqasa malun min sadaqa ma na naqasa malun min sadaqa inji annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace bayar da sadaqa baya sa dukiya ta tawaya ma na naqasat sadaqatun min mali don kana kana sadaka kana taimakawa da dukiya kana fitar da dukiyanka domin taimakawa musulunci da musulmai wannan ba zai sa dukiyan ta tawaya ta ragu ba ina sai dai dukiyan ma ta ƙaru ta ƙaru ta ƙara albarka da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan hadisi sai sahabbai suka kama aiki da wannan hadisin kai tsaye sai umar ya ce to bari yau kam zan yi ƙoƙari in riga abubakar aiki da wannan hadisin saboda haka da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada umurni a yi sadaka shikenan sayyidina umar shi sai ya kasa dukiyansa kashi biyu kashi ɗaya ya bar ma iyalansa matansa da yaransa kashi ɗaya kuma ya kawo sadaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba wa mabukata ka duba fa shi dukiyansa gaba daya ya raba shi kashi biyu kashi ɗaya nashi da yaran shi da matan shi kashi ɗaya kuma a bayar sadaka taimakawa musulunci da musulmai bai sani ba yana zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi ya tambaye shi ma abqaita li ahlik to me ka bar ma iyalanka yace nisfahu ya rasulullah ai na bar musu rabi dukiyan kashi biyu na raba na bar musu rabi rabi kuma gashi nan ka taimakawa mabukata ya manzon Allah to shikenan sai aka tambayi sayyidina Abu Bakrin kai kuma ya abu bakarin me ka bar ma iyalanka shi kama abubakar ya kwaso dukiyan gaba da ya kawai gaba na yin dukiyansa ya kwaso ya kawo da manzon Allah ya tambayi abubakar kai kuma nawa ka bari ma abqaita li ahlik sai ya ce taraktu lahumullaha wa rasula na bar ma iyalaina Allah da manzonsa shi kan bai bar ma iyalansa komai ba ya kwaso dukiyan gaba daya ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan sai sayyidina umar ya ce la usabiquka fi shay'in abada to daga yau ba zan sake gasa da kai ba na san kadara ne ka wuce ni to sannan taimakawa da dukiyar nan domin muhimmancinsa ko talaka ma ba ce shi kam karya bayar fa a'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ce liyunfiq du sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha a cikin suratul talaq aya ta bakwai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wanda Allah ya bashi dewa to ya bayar dewa wanda kuma Allah ya bashi dan kadan ya kuntata masa arzikinsa abin da yake da shi dan kadan to shi ma ba a ce kar ya bayar fa shi ma aka ce falyunfik mimma atahu Allah shi ma ya bayar daga abin da Allah ya bashi ko da dan kadan ne kana da naira ɗari to bayar da naira ashirin ko naira goma ba ce kai da yake kudinka gaba daya naira ɗari ne karka ka bayar a'a Allah ya ce falyunfik mimma atahu Allah shi ma wanda Allah ya sanya shi ya zama talaka kun kan din shi ma ya bayar da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi iya abin da Allah ya baka sai ka bayar shi yasa a cikin sabai ne za ka kama wani yana kawo da wani yana wa kaɗan wani mudu ɗaya zai kawo mudu mudu ɗaya zai kawo na abinci to ana nuna cewa lokaci ya yi kuma hadisan suna nan da yawa ina gani ya kamata mu takaita a nan allah ya bawa masu dukiya ikon taimakawa marasa ƙarfi sannan kuma halin da muke ciki na tsadar rayuwa muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya yaye mana shi allah subhanahu wa ta'ala komai mai sauƙi ne a wajensa wa ma zalika ala allahi bi aziz da mun tuba muka gera ayyukanku muka gera ayyukanmu Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma zai yaye mana to da fatan za mu tuba mu koma wa Allah mu roƙi Allah ya yaye mana halin da muke ciki muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da sifofinsa madaukaka Allah ka yaye mana halin da muke ciki na tsadar rayuwa fitintinu Allah subhanahu wa ta'ala ka ɗauke mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته